بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin zafalin muna tahi na 141 kuma mun fara a kan darasi inda muke magana akan abin da shahin ingancin azumi ana magana akan abin da ke zaɓi ke nuna to ingancin azumi ne kasancewa na ko haka hukun ke jina na mace da muka baya wani kai jima'in azumi yana inganta da barin jima'i wato shi ne fakar da ashaka a cikin farji wa'idirajil mani azumi na inganta wa karke idirajil mani da barin hidda mani warki bisa galarsa wa mazin inganta azumi kasancewa na da barin hidda mazin wa ƙai'in haka nan ingancin azumi kasancewa na da barin hidda amai daga baki wanda zai gwada gaci bayan amai ba hissai mutum ya jawo maka yin amai wa in kare mata hallilin ingancin azumi kasancewa na da barin tsarar da abin da auruwa ruwa ruwa au gairihi ko kuma wani abin da an ruwa kamar dirhami haka amma gairihi alal na wa alal israfi bazin sadar da gairihi ni na ga ni za a sadar shi bi tin ko hanzanya wa hukunatin da fanfu idan an yi mutum famfo an tura mai wannan abin da an ruwa ko kuma abin da yake gairihi amma da ma'idatu amma da hukunin malamai abin nan a tsayin malamai na cikin zaura suna cewa da gugudu amma kuma kada ya ɗauki mutane su ɗauki allura tana ce wannan hukuna ana yi ne da hili ture da kawai zakari ko kuma kafafar da mace waɗanda abubuwa suna an kace suna bata azumi in ya zo ma'in da ruwan ruwa awa khaliqin ko ba haka ba ko kuma ya zama ya bi ta makwakwaro an kai kuma ta baki to azumi na baki sai mallan ya yunkura da ya ce wa in min uzun min anti ko da abin da ya taka ta kawo hanci na inda ya sa da ohan zai azumi na ɓaci wa uzni ko da abin da ya taka ta kunne na ya kai kawo abin nan ga ohan zai azumi na ɓaci wa aini ko da abin ta ido ya bi waɗanda abubuwa dama wajen halukun fom zuwa ga halukku nan da aka fara amma abin da shayi hanci kunne ido duba waɗannan ba aka fara sai dai a ranka azumi guda ko da gangan mutum ya nauce ruwa ruwa sun ka fita kawai idanu sun ka fita cikin hanya ko sun ka shiga cikin ne sun ka shiga ko sun ka shiga cikin hanci sun ka shiga da gangan sosai sai dai ranka azumi amma ba ba fara kafara bi famin fakat wa bakurin haka ne ingancin azumi mai kasancewa na dabarin sadar da hayaki bakurin ba bukarin ba hmm. bakurin hmm. wato kenan hayakin ice shine bakur bukhar shi ku hayakin kidan kunya to in inganta abin kuma cewa na da barin hidda na barin tare da hayaki wa ƙaiƙin da amai tare da amai wa balgamin da majina in inganta abin kuma cewa na da barin tare da majina ga uwan zanya amma ita majina na amkana ɗarhu wanda fushe da yake yiwa wato duk majina da aka ko ta kawo ga abin da na halshe tsakiya halshe ko in mutu ya haɗe ta azumi ya ɓaci waƙo su zai amma in kana can ga makoshi kana jin ta kana son ka kafo tana tana don kama haɗa mai wata wuce babu mutlaka ko mm. shi mutlaka na an ta yi. au galibin min marmaratin ko kuma wato inganta almi da cewa na da barin sadar da abin da ya rinje ga na kurkura baki kada mutum ya kurkura baki abin nan ya sa ruwa da yawa wani kurkura baki hasurin jahin su yi cikin bakinsa azuyin ya baki na da wannan autuwakin au galibin min wata tuwa ke ko abin da ya rinjai na daga a yanzu da asawashi wannan abin nan nashi da gari tsanar sai hari abin yana fashi waƙa ba ilfar da mutulaka wanda ya ci cikin waɗanda abubuwa da muka ambata da ire su to ya biya ilfar da amma ga azumin farin da mutulaka su ba daidai shin da ganganda ko da rakanuwa ko da rinjaya ko da sawa haram ne ko ko ja'izi ko wajibi don haka ashe nan mutlaƙan ne ga abin da ya shahi azumi inda na farilla mutlaƙan ne ranka wannan rahila hmm. wa in bi sabbin fi khalqihi na'ima ko haka ba ko da ku ci yayi da zuba ruwa ga makogoro ne shi mai azumi alhali hala kaunihi na'ima yana kwana sai wani zuba mai ruwa ga baki ya zuba ruwa ga baki sai daga kan da ya daga kan ruwa suna kawo wajen abin nan hana sai girgiza kai ne. ruwa ta fi yi wuce azumi ya ɓaci ina misalin inda an kace azumi ya ɓaci kuma lallai wajibi na arama kamu jama'ati na'imati kamar wani mutum na to yake mace na bacci sai zauna da ita kuma cikin ramadana to azumi ya ɓaci za ka rama azumi guda waka akalihi shakan fil fajari ko haka nan azumi ya ɓaci inda yake yana mai kokanto a cikin ketuwa alhijiri ko kuma faɗuwa rana wannan azumi ya ɓaci shi a waɗara a shakkun ko ko kuma akali ya samu gari shi ma'ana ci da dalilin ɗara'a ketowar shakkun kokanto shi ma wani azumi ya ɓaci sai a rama azumi guda amma dunnan muna magana ga azumin farilla wa man lam yanzur dalilu muna tare ta da bil mustadilla duk wanda ya zama bai samu dalili ne na azumin ba wanda zai zama jagora gare shi wajen abin da ya ɗauka azumi da aji shi ƙullowar rana ko faɗuwarta. bai iya fahimtar ni'ad dalilin da lokacin da yake ya ɗauka azumi a rijin sadda ya kai suwa ni'ad da lokacin da yake ajewa rana ta faɗuwa bai ya gane haka muna tare da kuwa? to wanda don haka ba ta samu gare shi ba to in isa da da ya yi koyi bisa ga wajibi da wanda yake shina da wani abin da ya jingina garai wanda zai zama jagora gare shi da lili gare shi wa shi wannan ya adala shi na ta lagon to in bai da dalili shi bai san dalilin sa ba sannan bai samu wanda yake abin nan koyin shi ba wa illa ya tsada in ba haka ba sai ya kiwaye menene kewaye da lashi wajen sahur shi amma dare ya rage da saura shan ruwa kai ya sha sai duhu yi. domin addini an gine kan kowar shakka amma wanda ya san ga lokacin da da ke fitowa to ko kana ganin gari ya waye ta gina ta abinci ta kaza wanda ya san lokacin da rana ta faduwa ko kana ganin haske kai na shan ruwa da suka rage shi wanda bai san haka ba amma akwai wanda ya san haka sai jingina gare in ya buɗe baki ya buɗe in ya bar sahur ya bari ni wa so ne so to amma wanda bai da wannan to shi ka zai iftiyari sahuru shi shi ya tabbatar da dare na sannan wani shan ruwa ya tabbatar da wa da har duhu ya shigo kan za duk waɗanda da kaji an yi magana <clears throat> wato cewa waƙala bilfardi ko mm. an ka fito illal mu'ayyana limarabin to sai wa nazari wanda yake ayyanan ne kuma ya ayyana shi amma sai wakaci ne kuke mai saboda rashin lahiya aw haidun ko kuma ta ayyana za ta yi sai halitta zo ana ana azumi da haila ya kurce saboda haila aw siyanin ko kuma saboda mantuwa ya kurce to sai waɗanga ku ɗaya ne an kace su kan nan ba zai biya su ba muna tare da kuwa wamin nabali bil amdi haramin amma ya biya a cikin azumin nahila bil amdi da ci da ganganci wanda ya ɗauki azumin nahila ya ci da gangan to biya yake kai kuma bayan ya biya ya zan cin da ya yi yana cikin haramci cina wanda yana cikin haramci to ya biya walau ko ya biya walau ko da ko ya ci domin rantsuwa bi da laƙi battin wani ce wa ne ce ya ce kakka yawan azumi to Allah ka aji azumin na haka nan ka huta duk kara ne kuma garce ka nan zaɓa ciki ya ce wani ya azumi wannan ko ya ce to sai lallai sai ka ci in ko baka ce mata ta na suke da tafi ne ko ba wa na wani azanta. to in ya ci domin dalilin haka zai rama a eh? ah, kai kasa su kuka ba wa shi to illa da wace sai ya akwai wani dalili ga wannan dalilin da akwai wato bawan Allah ga yayi haka na saboda tausayi da shi wannan mai azumi babu wani abu da nema ga shan ruwa illa ratin zuciyarsa da tausayi da shi mai azumi ko kuma ya zama wanda ya wagarantuwa ka walidin ko ba haka ba kama ubana ya ga ɗani yawa da cewa da cin sharuwa in ba ka sharuwa ba mata ta taba ina ma kwace ta in sharuwa ran kata wa shaikhin da mallamin sabi cibi ya ce wani azumi ya kaka haka ya ce ya kaka kora ne to yau kan wanga azumi ka sharuwa in ba ka sharuwa ba wallahi na fi gwamnati to sharo ko mata mallaka babu ranko su kan waɗanga kawalidin wa shaihin wa illam ya halifa mallaka kuma su shafi lahilin ba ko kusuranci waka fara in ta'ammada jima'an an gane? bila tawilin qaribin ya dai da kafara in ya ganganci jima'i ya ganganci jima'i da gangan bila tawilin amma babu wani tawili qaribi wannan kan ya akwai tawili kari babu kafara amma ana ramawa amma in yi gangancin ke da alwaramar wata ku babu tawili ɗari biyu wala wannan kabara ya kai bayan yaran ka shi kabara kuma wa jahalin fi ramadan faqat bila jahali ramadana kun ba da jahilta ramadana yanzu ya san ramadana na sai to na to amma in da shi ramadana na ramadan din zai manje ba tawili wala tawili tawili ɗari biyu eh.

gare ba duniya ba an shi ba zaune ana yi aza ake ciki a yi hmm. kasa a malaman da adar wannan sun ka shigarwa a ba shi a ba amma ana yin ya <laughs> darga wai ai wannan hitarwa shigarwa an ba yi wannan ai hitarwa to mu zo ba aliyati na haran ko ana tsakiyar rana ana cikin azumi sai to zai shi dai ya buge miya da rana ya ɗage miya da rana da shi ma wannan azumi ne ya ɓaci kuma ka fara za ko kuma ya gangancin ci ko kuma ya gangancin sha dufa min fakat kudi aka ka dufa min fakat amma in ya gangancin akali ko ya gangancin turbi da hanci ko da idanu ko da abin nan wannan ba kafara, fara sai dai a raba azumi ina nan al'ummi kamar cincin nan da sha waɗin min siya gibi jauza'in ko da ko ya zan da ya asawa kira ɗaya yanci ɗaya yanci ice ɗanyi wanda yake da kambarori kamar irin su abin nan ayaba masu bai kambarori da jikin su wanda ana samun rakau ko kuma ya ganganci hidda mani yin sumbunta ko yin bashara kai wani bai da mata shi ne kura ta mata tunani na eh mani duk da wannan abin nan zashi kafara zashi illa an yukhalifa adatahu aw al-muqtarib ala al-tibaq sai inda ba wal adati ko yayi mubashara ko yayi abin nan qibla bai mani ran nan sai sai da zai shira ma zuwa wa ya amna da ta'ammu da nazaratil fatawi lani Jibi guda na yawa mace sai mani ya zo mai ana ramadan ana cikin ramadan ke zai kabara koko zai hasa azumi guda to mallamai su yi tawili ba ku guda ba ne kuma mallamai sun shi azumi shi kabara me kai kallo hmm. wasu ko sun ce a shi dai azumi shi dai ranka to da bi aka fara ana kafara da yan abubuwa guda uku da ita amai da ci da sikina miskina miskini sittin kowane miskini daga cikin a samu mutaji wanda mai bukata ga illa a ciki don ka abawar ne ba mutane ce ne kullum kowane daga cikin sittin din ga mutu dawa bayan mutu da shi ya fi auziya da shahararri ko ku azumin wata biyu ko ko yan tawar raqaba wanda an mumina ta mai da kasance wajen zahari kana wajen zahari an yi magana akan mumina ko hmm. to kuma kaji fa waka fara ba ya ce ko kafara in ta amara ko hmm. to kafara din na karanta sai ne wa kafara an amadin wa aha yayi kafara ga boyar ta kita ko da ku da mai da'a domin ɗa'a da sai mai aiki da sawa sabo ya tita awo da wajen a gara haha ko mata ce wadda tilasta ta nan mata ba a kawo abin nan dawa eh, a gari ta ba domin tana ya kiyawa wazewa ka fara niyabatan zai ka fara marjinsu niyabatan marjinsu bayan tashi wajen ka fara nan da zewa ba mata ce ko ba ta bai azumi bai yantawa zamo ya amma wa ya a asara in ya ƙyatu shi mijin gabarin fara ga mata ce wadda ya tilasta ta ke ta ta yi fara daga kanta ita amma ga ɗayan an wa waɗanda guda uku hmm, ga ɗayansu ta koma ita mata ga mijinta inda ya gabara in da sun amma in ba zuwa ta ba sai ta koma gare sai shi biya ta inda shi da miskini sidda eh, miskini siddi in mijin samu rana ta koma ga hannun tara mai hannu da ta amma in ta yi tsaffara da azumi ko ɗari ne ba ta don no aka sayan azumi hmm, ina ta koma abinda ya zama akalla mina da kaba to kai da ɗan awo in ta kuma in ta yi kafara da yanta ko ka tsallaka illan su sun ko to mina ta komawa gari za ta koma bil akalli da abin da ya zama kaɗan daga ƙiman nan ta raka ba da awon abinci duk wanda ya zama kaɗan shi da ta masuwa kamar in ta yi abin in ta yi in ta ka fara da ciyarwa ta koma ta alshi in ciyarwan nan ta yi kuɗin raka ba ya ce goya ba a fi to kuɗin raka ba za a ba shi ba yan ko ya zama rakabar ta yanta rakaba amma ba ta yi kudin kai to wannan kudin sai zaba duk abin da ya zama da shi zaba su awo a to a cikin kafara sai gare shi miji in ya dolanta ta alal umrati zakwaye tana zama sai kama ta su sun mutu ta ta jaya ta ko su mutu ta jaya ta su mutu ta jaya ta hata an zala har da shi ne ta kwaye ya zali to shi an kai tawili shi shi ne mata kafara ko ko bai mata ba ba ta ka ba kuma sai ara mata sheka wato kenan akwai fal mm, shi ba bata fara ko ba shi an kai dawo wuli biyu to mutai wa fi takfir mukrah rajul li jami'a qawlani wannan yazo cewa ne ce hmm. yace ni kaga yace azumi ya ce azumi ka kai amma yau azumin ka tarare ne ya ce mi lahiya ya ce shiga ɗakin nan ya shiga ce mi ka gari ce ce ce sai ta tafi ta azumi ne kana jin tsoron Allah san shi da kodin ce wallahi ko kai kai kan suna nufi ya dole ta shi ko ba dole shi takwar ya zari dogo ina kankan ya ce ko kan kai kai kasa ko kuma kai ni ita yaro na taga kuma nan ta sai to wai nan shin wanga da dole ta bai shi ta fara ko kuwa a shi wanga da an ka dole ne shi ka fara yan kai yanzu yanzu nan in an gaba an ka cikin magana ga aikuwa na lahira wannan cire sai mai kawara ko yara yanke wani arin ni kuma shi annoba ai wannan wanga hali ya kai garabe ita ke hani ko shi shi na da ni eh? ya zage ta koyo ba ya yi ta koyo ai wanga ta wanga ta hankali yana ya bai ga ali ko shi yana da miji ya hankuli ba ta shi ya ya ta shi amma kuma ya halatta shi yadda kashi ta kashi amma banda ‘yan mutum ya tsira mantuwa wannan kan wanda ya ɗari da mantuwa su ba ya kafara hmm. ko ku wanda wa sa ya da janaba ya wanka wasu bayan ceto alijiri shi ma wannan ba ya kafara eh? a daren aika ku guda hunkoci ba ko kafara yadda a mara daren ba la akara daren ba la akara na fiye eh. ولم يتصل أو لم أو لم أو لم أو لم يتصل yin da takarda na shi wani amma ba ne wanda jami'a shi na kudu ya ta yara fara da amai shi ma a maimaita na yi don ko amai ko duke a rubuwa ban ji ba na'am wanda an ga ba su daga wanzu a kai

asar ah, masallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa gamin gabatar da wanda zai yi addu'a gobe alamis insha Allah akwai masabaka ta alkur'ani mai girma ta jiha wanda za a buɗe wannan masabaka insha Allah a birnin ke masallacin juma'a sanin karni goma na safe insha Allah don haka ana gada jama'an musulmi zuwa buɗe wannan ba ta alƙur'ani mai girma Allah ka taimake mu ka ba mu nasara sannan kada a manta da tafsirin alƙur'ani mai girma an jima insha Allah a gidan malam sannan alamin gobe insha Allah akwai wani mata je ga lokar zamma a shiya gurgurawa makaranta da jami'in iya marigayi tun zai wannan walima insha Allah sannan kada a manta da karatun riyar da na wanda ba ke gabatarwa a makaranta jalili misalin tara zuwa goma insha Allah sannan rana a tsanai akwai karatun wa malik wanda malam umar abdullahi ke gabatarwa masallacin ginga misalin karye tara zuwa goma insha Allah Allah ce ke mai ba mu nasara yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam bakar umar sai dai kamar kullum akwai masu nema addu'a وصلوا على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انا من اعطيك ما من بطانتك ومن شرك على شرك muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ganar da mu abin da aka rantar da mu muna roƙon Allah ka ba mu iko aiki da shi muna roƙon Allah ya ba mu kalma sun kafin su ka nuna Allah ya ka buɗe kusa da Allah ya kira mu baki daya Allah ka ba mu ruwa na rahama wannan damuna Allah ka yi da su da barka wannan abin da yake tsara da gaba Allah muna roƙon ka ka ba mu lafiya ka ba mu lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ana mai kauka malamu da yau su ne ta tsara hajjura da tsara da ake kwanta Allah ka ba mu lafiya aiki da na kuma makamu da su daya da na asina da su na haɗu da na kuma da ya kuma tsawon suna zaɓen na yau da gobe da kuma su ne su ne ta yawon na